العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله barka marsa da wannan yammaci na talata wanda ya dace da 17 ga watan 12 shekara ta 1423 ba hira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 18 ga watan biyu shekara ta 2003 miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na bakwai. za mu tashi kitabul itqi kitabul itqi al-itqu shine yan tabbabawa daga fi'li madi na ataqa ya'tiqu ala wazni daraba yadribu ala wazni fa'ala yaf'alu min babi daraba yadribu al-itqu yan tabbabawa bawa a mai shi shi da zanto mai yanci عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي امرئ مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه وانا حديث ان كتب ده ابو هريره الله سبحانه يدعى بريسي يتي صلى الله عليه واله وسلم يتي اي امرئ مسلم دك ولا متم مسلمين a taka mara'an musliman da ya yantar da wani mutum musulmi yana bawa ya mai shi shiɗa. istan kazallahu bi kulli udwin minhu to shi ɗin Allah zai yanto kowace gaba a sanadiyar kowace gaba ta wancan bawa da ya yantar shi Allah zai yanta udwan minhu sa, minan nari daga cikin wuta ma'ana ga wani mai ba da yanci shine al-mu'tiku ba wani wanda aka yantar shi ne al-mu'taku to lokacin da ka yantar da wannan sanadiyar kowace gaba ta jikinsa da ka yantar Allah zai yantar da irin wannan gaba ta jikinka daga wuta ka yantar da hannun damansa daga bauta ya zama da Allah zai yantar da hannun damanka daga wuta zuwa aljanna ka yantar da hannun hagunsa to ba yantar da naka kafar dama kai ma haka kafar kowace gaba ta shi da ta sami yanci to sanadiyar ta kai ma kowace gaba ta ka za ta samu yanci daga wuta ina fatan kun fahimta wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi wato wannan na daya daga cikin hadisai da suke zaburarwa don nuna falalar yan da bawa kuma kun san cewa bauta tabbatar da hukuncin bauta a cikin addinin musulunci ɗaya ne daga cikin abubuwan da waɗanda ba su fahimci musulunci ba suke zargin musulunci da shi cewa addinin musulunci addinin ɗantar da bautar da mutane ne sai a kama wannan a sai shi bawa a kama wannan a sai shi bawa da sauransu tare cewa mayar da mutum ya zama bawa abin ne mai dogon tarihi a duniya daular girkawa sun san da wannan tun lokacin su a platon su arasto su aristotelian duk sun san da cewa ana iya mutum ya zama wato bawa ha kuma daular kintawa ta mutanen misra ba kinsu su da qur'ani ya kawo mana ta yadda fir'auna da mutanensa suka azabtar da bani isra'ilawa yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wato ainihin ƴaƴa mazan su a kashe su mata kuma a mayar da su bayi ko yanzu kaga da akwai bauta a cikin tsarin su sannan turawa lokacin da suka je suka gano filin da yau ake kiran shi America asalin turawa ba su ne masu kasar ba yanci gani ne indiyan daji su ne asalin zaunannin kasar America suka kama su suka rinka musu azaba suka azabtar da su suka bautar da su sannan kuma ga yadda turai sunanta ya kauri wajen cinikin bayi daga afirka zuwa ga sauran kasashen turai musamman kuma inda amerika take a yau ga kuma yin kangin da waɗannan da ake kira bayi suka samu kansu har bayan ma an ce sun zama 'ya'ya irin yadda aka rinka nuna musu at-tamyizul unsuri wato bambanci na launin fata har yanzu yau ba a daina ba amma duk sai su dode idanun ga wannan su toshe kunnen su ba sa su je wannan labarin su aibata musulunci dan ne yantar da kafaran maka mutum ya gautar da kafaran maka mutum saba'in aka fama su a matsayin fursunonin yaki ina fata an fahimta sai su aibata musulunci cewa ai addinin ku ne na ya tabbatar da bauta ai babu bauta gaba daya to amma addinin musulunci alal hakika ba shi ne ya bautar da mutane ba addinai da dama sun bautar da mutane habarat da dama da suka wuce a baya a tarihi civilization daban-daban na mutanen girkawa da mutanen egypt da mutanen ina ne sun bautar da mutane a tarihi sai dai hanyar da musulunci ya biya bautar da mutane ba ita ce hanyar da waɗancan addinai ko tsare-tsare suka fi suka bautar da mutane ba hanyar bautar da mutane a musulunci guda ɗaya ce tallin tal ita ce idan an yaƙi mutane a fagen daga sai an samu dalili guda biyu za a mayar da mutum ya zama bawa dalili na farko alkufuru dalili na biyu alkital lokacin da mutum yake kafiri sannan kuma ya ɗauki makami zai yaƙi mummuni to a wannan lokaci ne an ci galaba a kansa sai a mayar da shi bawa kuma a wannan lokaci ne yadda shi bawa za ta ake masa domin wanda ya zama kafiri sannan ya ɗauki makami zai yaƙe ka kamata in ka ci galaba a kansa ko masa ne ka kashe shi a sakamakon haka sai aka baka dama na ka iya kashe shi ka iya mayar da shi bawa idan har ka mayar da shi bawa ba ka kashe shi ba cin mutum da suke ko ka ta kai masa ba da zai yake a musulunci idan mutum ba kafiri bane ba wanda zai kama kai mutum da kai idan mutum kafiri na amma bai dauki makami ya yake ka ba ya yake ka ba a ce ka kama shi ka da shi ba to amma su ko mu kalli dalilan da suke haifar da bauta a cikin zalzaran su na farko dai akwai yaki din na biyu akwai kwace na uku akwai tsananin talauci idan mutum ya gaji ga wahalar duniya ga yaya sai zaɓo ɗansu daga cikin yayin da kai kasuwa ya kaɗa masa ƙwararrawa a kowar dai ya ɗan huta sun zama bayi ba a musulunci ba da wannan ba amma su a addinansu da wannan tsare-tsaren nasu na da kafin yanzu a zamanin yau duk akwai wannan sannan ka iya sace dan wani buka wasu ka da shi ba ka je ka sayar da shi a wani a musulunci babu wannan a shi kaga sabubban samar da bauta a cikinsu sun fi sabubban samar da bauta a tsarin musulunci sabubban samar da bauta a musulunci sababi ne daya shine idan an yaƙi mutum shi kuma ɗin abin da zai sa a yaƙe shi ne dalilai guda biyu ba su kafiri da shi da cin kafiri zai yaƙe ka ko kafiri nan da cin kafiri yaƙe ka ba za ka yaƙe shi ba ina fata mu fahimta ko kafiri ne idan yace shi ya yarda zama karkashin inuwar gwamnatin musulunci a kyale shi da kafircin sa za kyale shi da kafircin sa ko ba za a bautar da shi ba to amma su kuwa ba wannan ne tsarin su ba sannan da musulunci ya tabbatar da bauta sai kuma bude hanyoyin samar da yanci wanda sun fi hanyoyin samar da bauta din yawa wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da wannan hadisi ya fito mana haka kawai in ka ga dama ka ɗauki bawa ko ka je ka sayo shi a kasuwa ka ba shi yanci sai aka faɗi ga fallar idan kai haka sakamakon ka shine kai ma Allah zai yantar da kai daga wuta a ranar tashin kiyama yanzu a ce kowane ɗaya daga cikin mu nan yana da bawa a hannunsa yau ya ji wannan hadisi wanda yake muttafaqun alaihi daga Abu Hurairah manzo Allah ya faɗa haka kana da bayi guda biyar me zai hana yan tada da ɗaya ko don ta ba yanta ta daga wuta domin kaga akwai kuɗaitarwa domin duk inda ake karantar da wannan hadisi to babu yanda za a kaga bauta ta da mutane za su ta yantar da bayan da ke hannunsu don samun falalar da wannan hadisi ya bayyana sannan waɗansu laifuka da mutum musulmi yake yi waɗanda za a ba shi wani horo a musulunci a ba shi wani punishment a musulunci za a ga da yawa daga cikin horo da hukuma da ke bai mutum akwai yantar da bawa misali wanda ya kisa bisa ga kuskure وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة idan ka ba wa mummuni bisa ga kuskure abu guda biyu ne a kanka abu na farko wato ainihin za ka yi kafara abu na biyu za ka biya diya diya ta shafi iyalin wanda ka kashe kafara kuma tsakanin ka da ubangiji kafaran wanda za ka yi abu na farko da ake bukata kai shine yantar da bawa mummuni sai in baka da halin haka za a ce ka zo kai azumi na wata biyu sannan mutumin da ya sadu da matarsa da ranar lokacin ramadana abu guda uku ɗaya daga cikin uku zai yi abu na farko da manzon Allah ya faɗa wanda ya samu kansa cikin irin wannan hali kana da bawa mummuni da zaka yantar sai in baka da bawa mummuni sai a tambaye ka zaka yin azumin wata biyu a jere idan ba za ka iya ba sai a tambaye ka zaka iya ciyar da miskinai sattin don wannan ita ce kafara ka kaga cikin waɗannan al'amura guda uku yantar da bawa mummuni azumi sittin a jere shi yadda muke ne sittin wanda aka fara gabatarwa yan tadda bawa da mini sannan idan mutum yi zuhari abu na uku lokacin da mutum yi zuhari ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa don kafara daga cikin kafaran nan da zai ababe ne guda uku na farkon su shine yan tadda bawa da mini والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير راقبات من قبل ان يتباسا ذلكم توعدون به sannan idan mutum ya rantsuwa ya zo yana yi kafara ba ya da abin da zai ce da miskinai guda goma ko musu tufafi to zai yantar da bawa mumuni ko kuma cikin ababen nan guda uku ciki akwai yantar da bawa mumuni ko ya ce da miskinai guda goma ko musu tufafi ko kuma yantar da bawa mumuni haka Allah ka fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga da hanyoyi da ake tabarwa ne yantar da bawa yantar da bawa yantar da bawa idan kuka da hanyoyin bayar da yanci da hanyoyin samar da bauta wani yafi yawa to dan ne za a zargi musulunci akan wannan to amma idan an sami musulmin da ya tashi bai karanci musulunci ba har idan an kawo masa wannan sai ya ta kokarin kariya ya kasa kare kansa har wani lokacin shi ma ya ji wani kaikayi a cikin zuciyarsa ya dai eh, kila wannan hukunci ne irin da mutanen da lokacin ana hawa kuma amma yanzu bai dace da lokacin da bature ya yi kwamfuta aka yi jirgin sama aka yi kungo aka je duniyar wasa kamata yanzu a goge wannan irin yadda turawa suke kokarin su barbaro irin wannan tunani ga waɗansu ƴaƴan musulmi da su karanci musulunci ba a ce shari'ar ku ta dace ne da da lokacin da ake hawa rakuma a yi kwana bakwai tsakanin maka zuwa madina amma a yanzu bayan kai ya waye wannan shari'ar ba ta dace ba ya kamata a ɗan yi gyare-gyare a cikin ta don ta tafi da zamani sai wani da eh, ya kamata a haka dan kila idan an yi haka baturan ya faɗi kalmar ba kar Allah sa ya faɗa idan sai kai gyare-gyare ya mutu da kafiri ne ne ne ne da ne ne a ne in shigo haka shigo haka amma ita ce ta kan yana nan da farfasuka wani ɗan gyare-gyare takdimu takhir استبدال حكم بحكم اخر بسوء في كاي الناس اللي زي يجي وتكافر في زمانتين yana ba ta an fahimta amma waɗansu waɗanda suka jarrabu da rayuwar bature sai suka cewa a'a yanzu ya kamata a ɗan kwantar da hankali a ɗaya gyare gyare waɗansu ababen a ɗan ture su waɗanda aka ga cewa bature kai su huce mu da cewa mu yan ƙauye ne ko gida dama ne mu ɗan gyara to amma in Allah bayan wannan bayani ya ko wani batu da ya isa ya tsaya a gaban ka ba za ka iya ba shi ansa da wannan ba wannan fata ne daga cikin abin da malamai suke faɗa duk ban su suna nan kuma idan ka karanta rayuwar su ka duba bala'in da suka yi mutane a yakin duniya ba na daya bala'in da suka yi a yakin duniya na biyu kashe ɗan adam da suka yi gaba ɗaya a wannan yaƙi ɗaya kawai idan ka ɗauka ko yakin duniya na ɗaya ko yakin duniya na biyu idan ka ɗauki kowane ɗaya daga cikin su dawowacin da aka samu sun lullunta dukkan jihadin da manzon Allah ya shi da rashi rashiduna kisan da aka yi a cikin yakin duniya da bi kadai ya kele dukkan wani kisa da aka taɓa daga lokacin aiko annabi zuwa lokacin kulafa'ur rashidun suka yi mulki sokari kare annabin ko ya shekara 23 yana isar da manzanci kulafa'ur rashidun sai shekaru 30 kaɗai to ne shekaru 50 da uku gaba ɗaya mutumin da aka kashe a jihadi na musulunci a wannan shekaru da su kai adadin mutanen da aka kashe a yakin duniya ba aikin duniya da da aka fara a 1941 aka kare 55 a 45 49 aka 45 cikin wannan shekara su shidan kadai mutanen da aka hasara sama da mutum miliyan 30 a kashe to wai zai ba da tudar in kaje mutum miliyan 1 wanda aka kashe a jihadin da manzon Allah ya lokacin sa da kuma lokacin kulafawar rashiduna to amma kai idan dokin dokin ya fi gudu su suke da fiye wani su suke da bbc su suke da ya suke su su su su wanke su kuma wanda shi kenan wato siyasar bature shi ne mai da kai ka zama mai kariya a madadin ka zama mai kai hari kai ne da aqidar ka da ideology din ka ya kamata ka kaiwa ba su hari amma sai kasance shi yake kai hari ne yake kariya to daga lokacin da aka mayar da kai sojan kariya ba sojan kai hari ba an ci fara a kanka to abinda bature yi ci fara kenan a kanmu in dai a yanki ne na tunani da tunani ya fi mu kafa ta yada tunaninsa ya fi mu tsayawa ya tsara abin ya shigar da shi kuma ya riga ya yi imani da abin su zai kashe kowace dukiya akan abin da yake son ya cimma ya buɗe santa santa na bincike wannan research santa wannan ne research santa strategic research center wace ce wace ce duk a samu waɗansu da kakwari da za su rinka yin bincike ya za a kawo musulmi da musulunci cikas mu ko ba mu da wata wata santa ta bincike da ya za ba bayar da masani وللترمذي وصححه عن ابي امامه رضي الله عنه وايما امرئ مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانتا في كاكه من النار ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ya zo cikin riwayar turmuzi turmuzi ya inganta hadisin daga abu ma Allah su kare da gare shi manzo Allah ya kara da cewa doriya akan abin da ya gabata wa ayyu mamri'in muslimin dukkan wani namiji musulmi a ta ataka mar'atayn muslimatayn da zai yantar da mata biyu musulmai kana fi kaka fi minan nar su dan za su zanto su ne fansarsa daga shiga wuta a ranar tasin kiyama alfikak shi ne fansa sannan riwayar abu dawud daga hadisin ka'ab ibn murra manzo Allah ya kara da cewa wa ayyu mamra'atin muslimatin dukkan wata mace musulma a ataqat imra'atan muslimatan da za ta yantar da wata wata mace ita ma wata musulma kanat tikaka hadhihi an-nar to ita ma za ta zanto fansarta daga wuta a ranar tasu kiyama daga duk da hanyoyi ne da ba da yanci kuma kabilar musulunci yace ku yaki kafirai kuna kashe su ne daidai lokacin da suke kashe ku yan suka yi faranda suka mika hannu zaɓi aka bayar guda hudu sai wanda shugaba ya gada na gashi ya fi dace ba ko da sai san da yin shugaba ya gada ma zai cewa a kashe su ba ai laifi ba in ya gada ma a ce a kama su a mayar da su bayi ba ai laifi ba in ya gada ma a ce a kama su amma su fahimci kansu da kuɗi ba ai laifi ba in ya gada ma a kama su ce ku je mai yan takuwan ba ku yanci kyauta duk ciki kowanne shugaba ya halatta فإذلك يتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوساطة فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها اظن اي تقايد بجو فاما منا بعد كودي كويس بيوة لانت كتير اجان انت بكو واما فداء كوكتي اه كوفنسكن كدبيكيا هكذا في حتى تضع الحرب اوزارها وتحر في ياكي تاكل قريه كفافتها sannan sauran ayoyi kuma sun yi wadancan bayani da sauran hadisi na manzo sallallahu sun yi bayanin cewa idan an ga dama a kashe su gaba daya ko idan an ga dama kuma wato an suna rike su a matsayin bayi cikin ababen nan guda hudu kowanne inda musulunci sha'awar kisa kawai yake da ba sai ce kawai zabi ba wani zabi kawai ku kashe su inda musulunci sha'awar bauta yake kadai ba sai ce kawai a bautar da su ba wani zabi amma cikin sai aka baku wannan saboda su ma kala kala ne cikin kafare akwai wanda sun yi ta'addanci a tarihi sun kashe sun kashe sun kashe dan Allah a yau idan kai shugaba ne da musulunci sai ka kama sharuwan a hannunka cikin ababen nan guda hudu ne za ka masa ana kuma ta yi sharuwan ya minti biyar a hannunka ko ba haka ba da sharuwan da musu kamata muke minti biyar a hannunka in kai kana jihadin musulunci da gama su ina fata an fahimta in kuma kai shugaba ne sai ka kama shugaban koriya ta kudu ko ta arewa kaga Allah kalli a madadin ka kaje je ka ce fansi kansa menene fansan kansa sai ku kawo zara kan ba da kuke so da dubu da hamsin ka sai a koya musu da yake niki dan yi jihadi da ita in suka iya ta samu yanci akwai haka a musulunci in kun kama wani arna mai amfani kwakwalwarsa tana caji ya iya waɗansu da suka ce to ko da yadda kace ka ko ka fansu kanka ya zan yin kanka kana koyawa waɗannan in wani mutane ka iya koya musu yan da magunguna ne ka iya koya musu in fiɗa su kawai a asibiti kwararren likita ne koya musu wani injiniya ne da ne koya musu sai mu ba ta yanci ba wai manufar musulunci su ne zubar da jinin ba ya za a yi a yi abin da zai haɓaka daular musulunci ba ta kwarjini wani lokacin kisa ne zai sa a samu wannan kwarjinin in an kashe a jalimi wani lokacin a yanci ne za a ba su sa daular musulunci ta bunƙasa ina ta an fahimta alaikum salamu alaikum. wajen magana kan cewa ba su abin da mun kuma ba ta kafirai ne kace da aka ce in ka ga maka yan fasu kafirai ba ba magana ba musulmi dan wato ka zama musulmi a da kuma ne kafirai to da ma sallah ne? ya a su ne ba ya ai ba raban su ake ba in an ce za a mayar da su bayi to sai su gaba sai ya raba su yadda ake raba ganima in an ce a mayar da su bayi kenan amma idan kace su za a aishi ba za a ba kowa a ce wai ba za a raba ba kowa a kasa nai ba za ake ba ka gani wannan hadisi dukkan su ingantattu ne وعن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي رقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه أبو ذر الغفاري لا تنبئي من لو الله أي العمل أفضل تكون أيك والنين ما في تشي ثم قال لك إيمان بالله إي إيمان يا الله كتي تاسي بغير تشيسي كتي لي إيمان تنسى أبو سبو تابع تربع بوكين تاريابا وجهاد في سبيله فكما جهادي بين يدك المرأة الله أبو wannan cikin cikin mafificin ayyuka da mutum zai yi kuntu sai kuma ce da shi fa ayyu riqabi afdalu cikin bayi wani bawa ne ya fi falalar a yantar da shi kana sai manzo Allah ce aglaha samanan wanda ya fi sauran bayi tsada wa anfasuha inda ahliha bawan da ya fi daraja a wurin masu shi kila ka iya samun mutum yana da bayi guda biyar amma cikin kitan baya wanne zai maka amfani zai ce kai wani to irin wannan bawan ka saye shi ka bashi yanci shi ne ya fi lada saboda dukkan wani bawa da za ka yantar ko ka je kasuwa wannan bawa a ce nawa wannan bawa a ce kaza wannan a ce farashin fa kaza har a kan wanda farashin sai na kowanne yin sama to ka sayi irin wannan bawan ka yantar da shi shi ne ya fi falala sama da kowanne yantar da bawa kaga dukkan waɗannan hadisai suna nuna mana wato ainihin falalar yantar da bawa kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito ya hakuri bari mu dan kara gaba wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man a'taqa shirkan lahu fi 'abdin فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر wani hadisi an kawo daga Abdullahi dan Umar Allah su kare da a gare shi yace manzo Allah ce man ataka shirkan lahu fi abdin wanda ya yantar da rabansa game da wani bawa bawa ne guda daya mallakar mutum uku kun hada kuɗi kun saya ko kuma ya faɗo a cikin gadon ku lokacin da mahaifin ku da su aka ce ko uku kuke da shi kaga bawa da yake wurin mutum uku sai kai kace ka yantar da naka rabon yanzu wannan bawa yana da ɗaya bisa uku yanci biyu bisa uku bauta to ya zai yadda zai shi ne a yau talata ranar da rabona ne gona ta kamata ya je ya aiki ko masana'anta ta ne shi ba wanda zai sashi aiki a gobe rabon wane zai je wa wani aiki a jibi rabon wane zai wa wani aiki gata ranar da dama ne kamata wa ni kuma na yan ɓangare na shi duk kwana biyu shi ba ne duk kwana ɗaya bayan shodewar biyu shi ɗani to duka mutumin da ya yantar da rabonsa a cikin bawa ɗaya shi ne a a taka shirkan lahu wato rabonsa shayaɗinsa fi abdin cikin bawa fa kana lahu malin ya bulugu kamar al'abdi kuma ya kasance yana da kudin da sun kai farashin wannan bawan kullu ba qimata adlin to sai a kimanta kudin wannan bawa din inda za a kai shi kasuwa in far nawa ne fa a ta surata ahu ifasahum sai shi wannan da ya ba su yancin nan na bangaren sa ya biya sauran rabansu da suke da shi na mallakar wannan bawa wa afaka alaihi al'abda ya yantar da bawan gaba daya kun gane lokacin da kuke da kuke da bawa ko uku sai ka intar da naka bangara ka'idar musulunci shine idan kana da kuɗi sai alƙali ya kira maka a yawa bayan farashi ka sai shi gaba ɗaya sai ka intar da shi sauran su karɓi rabon su wato kaga anan wurin kila wani ya ce a ah, to ai an matsanta masa ba haka yayi niwa ba sai yayi ne ba da yankin bangaren sa kadai amma ba da ne ya so sauran rabon su wani kuma ya yantar to amma anan gurin saboda kwadaitor musulunci wajen samar da yanci sai aka yi wannan hukuncin sannan ba shi kaɗa ta mutuntawa ba sauran ko da ba su yi niyyar su yi ba sai sun tafi gudun <laughs> sai an ba su gudun don alkali zai zo ya kalli bawon ya ce to wannan bawa dai in za a kai shi kasuwa zai yi kaza sai a ce to kai kawo ba kawai gaba daya sai kawo sai a ce bawa ka samu yanci idan aka kawo shi kenan wato sai a bai waɗancan sauran kasansu da ya rage ina fata an fahimta ko a kimanta shi kenan ya samu yanci wannan ya daidai da kuɗi kenan wa illa in ko bai da kuɗi fa ya in da nasa bangaren bai da kuɗin da ya sai ɗaya bangaren ataka min ma ataka to bangaren nan da ya in tarwa in tu sauran kuma yana nan a matsayin bawa wannan shine bawa da ake kira al-abdu al-muba'adu al-abdu al-muba'adu bi ma'ana ba'dahu hurrun wa ba'dahu abdun wani sashin bawa ne wani sashin sa ولهما رواية البخاري ده مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه daga abu hurairah Allah suka da gare shi wa illa in ko da abin zai biya kuma alaihi wa tus'i ghayra maskukin alaihi wato wancan da ya da bawan in an kimanta bawan ba da kuɗin da zai farashin bawan gaba ɗaya ballantana ba su yanci duka kuma alaihi sai a kimanta shi bawa din wasu tus'iya sai a sa shi ta yin aiki ghayra maskukin alaihi ba tare da an wahalar da shi ba gwargwadon yadda in ya kammala wannan aikin zai sami yanci an fahimta ko ya za a yi kenan ni na yantar da bangare na ba wadansu mutum biyu sun ce ba su yantar da nasu bangaren ba to sai a ce to da ka'ida yanzu idan ka ɗauki ku kawo kuɗi a saya ku a kai kawo kuɗi dan a ba shi yanci ba wadai sai ba da kuɗi ni na yantar da na bangaren sai a ce to shi kenan yanzu in ba za ka ɗauki lebura a gonar ka ya yi masa aiki na wata kaza nawa za ka bashi kaza ne to sai a ga cewa iya wata nawa ne wannan bawan zai iya yin aiki shi kai kuɗin da za a iya sayan shi a yantar ina fata fahimta sai a kimanta sai a ga eh, aikin wata ɗaya ne sa su tushi ka da je gona wani kai kwana sha biyar kana aiki ka samu biyu bisa uku yanci kenan je gona wani kai kwana goma sha biyar kana aiki ka gama samun yanci kenan shi ne wasu iya sai a sanya bawan ya yi yin aiki amma fa kar a ce tunda an sace wa aikin kwana ka dawo sami yanci ka zo ka rinka loda masa aikin da ya fi karfin sa sai manzo Allah ce ghayra mashquqin alaihi ba tare da an matsanta masa ba wajen aikin ba tare da an dora masa abin da ya fi karfin sa ba daidai abin da zai iya shi za a dora masa an gane ku wakila a wani kaulin aka ce inna isti'ayata mudrajatun fil khabari wannan aiki da aka ce gawaye yi ba lafazi ne da ya fito daga bakin manzon Allah ba lafazi ne mudarat wato ɗaya daga cikin marwayata ya faɗe shi to amma magana ce mai rauni ba idraji bane ba tabbata haka manzon Allah faɗa cikin hadisi inda ba nan gurin wato ainihin kwadaituwar musulunci wajen bayar da yanci da mutane kenan ba zaɓi ne na musulunci mutum da zama bawa ba sai in yana cikin wani halin da bautar ita ce tafi dacewa gare shi to kuma bauta takan dace ga mutum wani lokaci saboda da fi su gara bautar da shi ko ya kasance a idan aka bautar da shi kila bautar na za ta sa idan yana hannun musulmi na gari ya kwadaitu ya yi kalmar shahada wa musulunta kaga ya zama mafi alheri a gare shi ta ko ina dai yan kaga musulunci ya tsara abu to sa alheri ya ce da kace da su zai ya ai ba ta ake dole wai kafara bawa sai in kana da mallakar bawan ba ko kana mallakar sa ne ko kana da kudin sa da zaka je kasuwa ka so ka yantar da shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجد ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه manzo sallallahu alaihi wasallam ce la yajzi waladun walidahu la yajzi waladun walidahu babu wani abin da ɗa zai yi fatan yawa mahaifinsa a ce ya sauke haƙƙin mahaifinsa illa an yi jidahu mamlukan shi fa in ya samu mahaifin nan nasa a yanayi na bauta ana mallakarsa a wani wuri a matsayin bawa fa yashtariyahu sai ya saye shi fa ya ya yantar da shi wannan ne abin da mutum in ya yi za a ce to ya cika haƙƙi na mahaifinsa amma duk sauran abubuwa kanantawa mutum yi ya kusan yi sauran kuma ubangiji ala ya ga kokarinka sai ya yafe maka sauran ina fata an fahimta to kaga a nan gurin a sai lallai yan bawa abu ne mai girma to da hijir biyayya da kajewa mahaifinsa ba za a ce lallai ya kan ya masa ba sakamako irin wanda ake bukata sai fa in ya sami su ne a matsayin bawa ya sai ya da shi sannan za a ce ya cika a shakin uwaye yana da girma kenan sannan kuma in bawa yana da falala kuma ba abin da mutum zai yi cika mahaifansa sama da irin wannan ne wani hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi eh, <laughs> eh to ka ko idan kaje idan mutum yaje zai ciro mahaifinsa yana bauta wanda za ka faɗin ya gane lalle mahaifinka ne ai da matsala zai yi a dawo da ya gada ma dan ya san lalle kana son yanci alaikum salam eh, zai yi wa idan muka fita yaƙi mu da iyayenmu kafirai suka kama waɗansu daga cikinmu ba ya dawo gida lafiya amma baban sa an kama fa wajen yaki ba zan ba ba hannun su to a abin da mai sauki wannan a takaice da yantar da bawa abin da wanda yake mai girma shi yasa zo sallallahu alaihi wa sallam har lokacin da ya zo mutuwa abin da yake cewa mutane as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum wa malakat aymanukum as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum ku lizinci sallah ku lizinci sallah sannan ku kyautata ma bayinku ku kyautata ma koyinginku ku kyautata ma bayinku haka yake ta faɗa har ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam na'am suna da bawa don kuma ko kafira sai yau ɗaya daga cikin kafarar ne suka idan mutum yana da bawa kuma ya kasance bawan nan ba musulmi ne kuma kafara ta same ta shin ka yantar da shi a wajen kafara na farko dai cikin kafara akwai inda aka nasanta lallai bawa din ya zama mummuni a irin wannan wurin babu yadda za a yi ka yantar da kafiri a madadinsa ubangiji ta ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kaga ana raqaba mu'mina Allah ya nufanta raqaba din ta zama mu'mina an gane ko amma a kafara ta rantsuwa ya ce bawa kawai bai ce mu'mini ba fa kafara tu yuta'a mu'asirati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga bai ce mu'mini ba haka kuma wajen zihari bai ce bawa mumuni ba yace wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabl an yatanassa nan ma ba ce mumuni ba to sai malamin suka sabani shin za mu ɗauki mummuna ta san gurin mu ɗauka cewa ko da ba faɗi mummuni ba lallai mu samu mummuni a wurin wannan su malaman suka yi eh, haka za a yi domin halin mutlaq al muqayyad wurin da nasi ya zo mutlaq sai a ɗauke shi a inda ya zo muqayyad ya aiki a kansa ba wa mana ko da ba ambace ta wannan wanda suka ce a wannan ba laysa ala itlaqihi ba ko ina bane ake hamlul mutlaq al qayyid al muqayyid sai illa idza ittahada al hukm wa sabab ittahada al hukm wa sabab dole ya kasance hukuncin yayi daidai kuma sababin da ya haifar da hukuncin yayi daidai idan ba hukunci yi daidai ba idan ba sababi yi daidai ba ba da ba da ke hamlul mutlaq al muqayyid hukunci anan yantar da bawa a matsayin mai kafara kaga yayi daidai amma sababin fa a watan ayar suratul nisa sababin da ya sa yantar da bawa shine ne kisa a nan cikin suratul mumtahila a cikin suratul mujadala sababin da ya sa yantar da bawa shine ne jawabi kaga sababin ya zama daban-daban dan haka ba za a hanzar mutlaq wala muqayyad ba da haka ce mas'ala ce da malaman suka sabani a kanta وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول أن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ملك ذا رهن محرم فهو حر idan mun yi da hadisi ta fuskar lirabi idan ka ce man malaka zarahibin lafazin mahram na mutai hu min al-iraq ba ka karatun na kin lafazin mahram menene matsayin sa al-irabanci eh a ne da mana mana'atun marahim ba ba zai zama maharamin ba zai yi ba sai dai za man malaka za rahimin sai zanto maharaman za rahim dukan wanda ya mallaki za rahimin dan uwanka duk wanda ya mallaki dan uwansa maharamin sa an gane ko zaran mai shine dan uwa maharamin muharrabi fa huwa hurrun to wannan dan uwan da aka da mallaka ya zama da ina ba zan fahimta kanin ka yana wani gari yanzu garin gudun yakin da za a yaki garin ku kuma kana nan gari sai kuka ci su da yaki da aka zo ban bayi sai kanin ka ya faɗo hannunka bayan ya hannu ya faɗo hannunka a zuwa sai ka dawo kanin ka ne shi ne ya zama ɗa saboda me saboda yankwantaka ko mahaifinka ya faɗo hannunka ba an yi ban bayi sai ka duba ai mahaifinka ne shi ne ya zama ɗa ban ba ka da yawa ka mallaki mahaifinka ina ba ta hankali da shi ne malaman malaka za rabu min maharabin fa huwa hurrun rawahu ahmad wa rajjaha jam'un min al-huffaz annahu mawquf da yawa daga cikin huffaz suka ce hadisi ne mawqufi ma'ana maganar samura ce ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai zance mafi inganci hadisi ne marfu'i kuma sahihi ne ban da wuri ba wannan ba an shi ne a matsayin kai ne kake mallakasa wannan kuma wani ne yake mallakasa kaje ka sayi shi daga lokacin da ka sayi shi ya samu yanci haka wancan daban wannan daban wancan wani ne yake bautarsa za ka hana shi bautarsa ne ba za ka hana shi bautarsa ba daga lokacin da ka je ka sayi shi ya ba sai ka kawo shi gida ba sannan za ka ce na yanka daga daga lokacin da ka sayi shi ya zama ya zama da amma wannan kuwa rabon baya ko sai faɗo hannunka sai ka fahimci ashe mahaifinka ne ko gawanka ne ko tsaninka ne ko dukkan wani mai dangantaka wanda irin dangantaka da inda a ce shi na mace ne bayan shi mace ne ba za ta aure shi ba kaga shi ne zarar raunin maharam kenan to shi kenan riga zama ɗauke kaga ko bambanci kenan an ne ko to amma me yasa aka ce maharamin a madadin maharaman balle rabin da mata wannan malaka za domin zaɓi yana cikin asma'ul khamsa allati turfa bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i to amma sai kasance da shi za ta ga mansub ne ya kamata shi ma zanto mahraman domin na'at ne wa na'atu tabi'un li man'utihi raf'an wa nasban wa amma za ka ce za rawi min mahramin to an yi masa maharamin duk da maharamin ne kamata ya zama to an yi masa jarra ne lil mujawarati dan makwabtaka يعني اللفظ إذا جاور مجرورا فهو مجرور يجر اللفظ بمجاورته للمجرور وتو لفظ يأتي من لفظ جرى وملوكسي بعد ذلك يأتي من جرى وسيدن يوم كنتك مجرور كذا رجل من وتو مضاف إليه نينجا كذا مضاف إليه هو مجرور سيدا تو ما هرمكم يوم كنتك لأنك سيما يسير فنه جرى كما لدى وبنجد الله سيقول هو قرآن مجيد في لوح تؤلهم محفوظ كو محفوظ <laughs> يا يا لي رمز زي القران قراءة بيتي اقول قراءة في لوح محفوظ اقول في لوح محفوظ اذا ما تقول محفوظ وفي هذا ما نأتي الى قرآن بل هو قرآن محفوظ في لوح يدك إيه هذا sai zanto mahafuzun din ne na asbina ne na qur'anin kaga qur'anin kuwa marfu'in ne da haka sai mahfuzun shi ma zanto marfu da annan la tatabi'u li mar'uti wa rafa'an wa nasban wa zarra amma idan muka ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuzin to suka ce mahfuzin din nan ba wai na asbina lawhin ba a'a an yi masa jarra ne lil mujawarati don mahfuzun yake masa qur'anun mahfuzun fi lawhin ina fata an fahimta a tabbatar ko ku fahimta ba da yawan sabala ba saboda insha insha Allah ta'ala wa imran na'am to hmm.

ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم ثلاثا ثم أقرأ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم وانا حديثي عن تروح لك عمران ابن حسين الله سبحانه وتعالى يتي من أن رجلا أعتق ستة مماليك له akwai wani mutum da ya yantar da bayi guda shida da yake da su duk ya yantar da su gaba ɗaya inda mauti ne lokacin mutuwarsa yace duk na ba ku yanci lam yakun lahu malun ghayruhu ba ya dauki dukiya sai wannan bayi kaga nan wannan yantar da ta yi ba tunda ba shi halatta mutum ya bayar da sadaka da dukkan abin da ya mallaka zai bayar da menene sulufi ɗaya bisa uku sauran ya bari saboda maza sulufi zai bayar a cikin masiya to shi sai bayar gaba ɗaya ولم يكن له مال غيرهم بعد أتدوك يا سوى النبائي فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يزول سوء فجزأهم ثلاثة وكفى في جداوكم من بيو من بيو من بيو ثم أسرع بينهم فمن في موسى قرأة فأعتق اثنين guda biyu suka sami yanci wa aratta arba'atan guda hudu aka mayar da su bayi dan ƴaƴansu su gada a matsayin gado wa qala lahu qawlan shadida manzon Allah faɗa masa magana mai kaushi saboda ya saba ka'idar da in mutum zai wasiya ko zai sadaka da dukiyarsa lokacin mutuwarsa ba su halatta ya sadaka da dukkan dukiyarsa ko ya wasiya da dukkan dukiyarsa sai dai ya yi da ɗaya bisa uku ko abin da bai kai ɗaya bisa uku ba da haka tun da ya wasiya ba ta daidai ba ka'ida ta shugaba ko alkali sai ya mayar da ita ta zama ne ta zama daidai dan ba a zartar da dukkan wasiyar da mai ita ya yi kuskure da haka Allah ce fa man khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim dukkan wanda ya ji tsoron kaucewa gaskiya daga mai wasiya sawa'in da ganganci ne ko kuma da jahilci ne fa aslaha bainahum sai ya gyara fala isma alaihi babu laifi ba cewa ya wani zai wasiya ka canja ita ta kuskure idan haka aka mai da ta daidai ya wasiya ta saba wa sunna sai a mayar da ita da mata sunna ina fatan kun fahimta to kaga nan bayan shi da ya yantar da su ɗaya bisa uku su ne na biyu da aka ce manzo Allah ya kasa su nan biyu nan biyu nan biyu sai aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a idan biyun da suka zaɓi yanci to sun zama su ne suka yantu hudun kuma sun zama sun zaune suna nan a cikin bauta magadansu za su gaba wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ke tabbatar da ƙuri'a a cikin addinin musulunci waɗansu ƴan malikiya ba su yarda da ita ba da wannan kuma alƙadi a wakar ibn al-Arabi ya musu raddi yace wannan hadisin Imam Malik ma yarda da shi kuma ya kafa hujja da shi kan halaccin yin ƙuri'a kar ba ta ƙuri'a ta yaɓo ba ƙuri'a ta tantance wa ya cancanta a masa kaza ko a masa kaza kamar kana da mata guda biyu za ka yi tafiya kuma tafiyan nan kai da guda ɗaya kake son kai kuma kowace ta ki hakura ta ce dalla ta jire ta kuma za ka yi tafiya da su duka ba ka ga sai kai me sai kai ƙuri'a amma in dai ta ce na yafi a tafi da ɗaya shikenan in kuma zaka da kana da halin ka tafi da su duka shikenan ba maganar ƙuri'a kai za ka tafi da guda ɗaya ne kawai to shine dole sai kai ƙuri'a ba ba dai za ka yi ka ko da guda ma ka tafi da ita ba وعن سفينة رضي الله عنه سفينة نمج ليه ده wannan وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم سفينة يقول كنت مملوكا لأم سلمة نازم توباوة لأم سلمة ما ترمى زمان لكن فقال سيدك لي a tukuka zan baka yanci عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إشت أما بشرط ذاك لنك ومن ذن الله هدما كذلك نفوار جدا إياك ثم طول رأيورك ka yadda da wannan yace ya yadda sai ta yanta shi yanzu shi ya riga ta cewa shi ba shi da ne ba bawa bane duk abin da ya kamata da ya samu na yanci shi ne in ya samu dukiya ba na ba na ummu sulma bane ba dukiyarsa ce amma ta ba da sharaɗin zai wa manzan Allah hidima a gidansa an gane ku wannan hadisi ne hasan rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim hadisi ne hasan ba ta ana kafa hujja da shi kenan na'am akwai banci kwarai da gaske safina ya zama da ta takbir kenan sufaina bisiga ta subir kenan da bambanci tsakaninsu a ruwaya yadda ya tabbata garau shi ne sufaina in ba samu fuskowar rubutu ni ma da ma a safina ya rubuta amma tun da na koma hadisin asalin inda yake sufaina za a ne don ta koma a asalin inda yake sufaila ne gidan misiyin wa fathil fa wato wannan da cikin amfanin lokacin da duk za ka yi karatu da littafi ya zanto kana da kayan aiki kowane hadisi da ke nan wuri idan na zo karantar da shi nukan bi diddigin inda yake asali ya ce rawahu ahmad sai aka bi dai yu gani rawahu tirmidhi sai aka bi dai yu gani ya yake a can gurin ne bambancin lafazi tsakanin can da nan gurgurdan yadda wani lokaci ya bayar wani lokacin a sabuwar wani lokacin da ka iya yi gaba ɗaya wani lokacin kuma yi wani lokacin da duka gaba ɗaya ba amma dai mutum zai iyakacin kokarin sa don saboda bayar da amana ta su ce to wai wannan hadisin ya shafi mutanen farisa din ne kadai amma abin da za su lura lan yufliha qaumun qaumun dinnan na kira ne ya shafi kowane irin mutane ko mutanen farisa ko mutanen larabawa ko hausawa ko yarbawa ko inyamurai ko farare ko bakake ko wankan tarwada ko na da ko na yanzu mun ya shafi kowa da ciki inda na kira ce lan yufliha mun wallu amrahum mumra'a kuma ita imra'atan ita ma ta shafi kowace irin mace ce aka shugabantar da mai ilimi da jahila da balarabiya da wadda ba balarabiya ba da mai shekaru da wadda ba mai shekaru ba da wadda kowace ce ita

abin da ban da wanke cewa wadin da ke nan wurin nan unguwar nan da muke cikin nan cikin zuriya wa na aisha ta radiyallahu anhu ka rike zuwa ne wa na aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal innamal wala'u liman ataka muttafaqun alaihi fi hadithin tawil an karbo daga aisha Allah su kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innamal wala'u liman ataka sanidai walici yana tabbata ne ga wanda ya yantar da bawa wannan hadisin mun karanta shi a baya a kitabul biyo idan ba ku manta ba lokacin da barira wata baiwa ce ta aisha asalinta baiwa ce ga waɗansu mutane takan zo ta wa aisha yana aikace aikace ta tafi sai masu mallakar ta suka rubuta mata fansa cewa ta bayar da ka za ta fanshi kanta za ta fanshi kanta cikin shekaru bakwai a karkasa kudin da za ta fashi kanta cikin shekaru bakwai da ta ta faɗa umar na aisha sai umar na aisha ta ce ta yi shawaran kawai ta saye ta ta mayar da ita baiwarta ta yantar da ita ta mayar da wato ta saye ta sannan ta yantar da ita kun gane da kyau ta tare mu shawarar manzon Allah sallallahu alaihi da ta je ita wannan baiwa ta ce ta faɗa iyayen gidanta sai iyayen gidanta suka ce in eh, sun yarda su sayar da ita amma wala'inta yana hannunsu ba a hannun Aisha ba sai Aisha ta faɗa manzo Allah sai manzo Allah ce a'a ki sayi ta washtariti lahum alwala amma ki ba su sharadin sai dai ke ce kike da walicin ta to eh, shi alwala wato silatun bainal mu'tiq wal mu'taq wata dangantaka ce tsakanin wanda ya yantar da wanda aka bai wa yanci lokacin da duk to kai ka baiwa wani yanci to kana da wata falala a kansa da inda zai mutu zaka ci gadon sa yana bai da fahimta haka musulunci ya tsara an gane ko dama sababban cin gado guda uku ne ko dai dangantaka ta jini ko auratayya ko kuma wala asbabu mirasul wara salasa kullum yujidu rabbahu wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'da wanda mil fawarisi sabab lalle guda uku din nan ke sa a ci gado a ciki akwai wala'i to kaga su sai suke son su rike wannan wala'i sai manzo Allah ce a'a ki sai ta ki sharɗanta musu wala'in naki ne sannan sai ƙara da cewa innamal wala'u liman a'ataka walici yana tabbata ne da wanda shi ya da bawa ta yaya ku za ku sayar da bawa wani ya sayi shi shi wanda ya saya ya yantar sannan sai ku ce wala'in naku ne ku da kuka sayar da shi ai wanda ya yantar shi ne yake da wala'i ba ku ba shine ma'anar innamal wala'u liman a'ataka وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباء ولا يوهب فقال الله الولاء لحمة كلحمة النسب أبن الله يقول لحمة أي قرابة قرابة كقرابة النسب وتولائي دنجنتك تيك مر دنجنتك الجني لا يباء باء سيد ولائي an gane ko wala yuhabu sannan ba a bayar da shi kyauta ma'ana lokacin da ka wallaki bawa sai ka yantar da shi yantarwar ta baka wala'i an gane ko tunda yantarwar ta baka wala'i to kai kuma daga baya ba za ka ce wala'in nan na wana ba wani shi ba ko ba za ka cewa wani zo ka sayi wala'i na ba shine la yuba'u wala yuhabu wannan hadisi rawahu shafi'i وصححه ابن حبان والحاكم واصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ اصلا الحديث هنا في البخاري ومسلم سوري لفظ يا سوان بند والله نعم بتقول ايه idan aka ce mutum ya mallaki baiwa zai sadaka da ita duk ne ko kafira ko mummuna ba bambanci eh kamar ya eh bayi ba bayi ba ɗaya da lokacin da ta mutu ba a ce auren ta yi ba saɗaka kai da ita ba baiwar wani ka aura to ƴaƴanta bayi ne ka gane akwai bambanci na'am ta zama umar wadda ba bayanin ta zo cikin babu na gaba shi yasa ne shi lokacin fara ba masa ba na'am zai zo nan gaba babul mudabbar wal mukatabi wa ummul waladi babu na gaba babu na al ɗaya kenan wal mukatab da al mukatab biyu kenan wa ummul walad da kuma ummul walad me yana hukunce hukuncen waɗannan nau'ikan mutane guda uku al mudabbar bawa wanda ubangidansa ya ce masa kai ɗa ne in na mutu daga ranar da na mutu ka zama ɗa shine bawa al mudabbar shi ne aka ce ba shi umin bawa irinsa me shi umcinsa yanzu ina fara yawa ubangidansa ko na san mutuwa shi ne bawa almudabbar wannan ya halatta cikin musulunci ka ce da bawanka daga nan har iya ka ce rawa ta ko bawa ne amma da zaran ya mutu ka zama da to da ka mutu shi ya zama da ba zai shiga cikin kayan gado a rabawa maza ba zai shiga ba wannan shi ne almudabbar daga nan sai almukatab almukatab shi ne bawa da aka rubuta masa fansa ubangidansa ya ce kawo kaza ka fanshi kanka kullum ka kawo kaza ko duk bayan sati ɗaya ko duk wata ko duk shekara daga nan har ka fanshi kanka to shi ne almukafaf cikin bayi me yi hukuncin sa da wani sai ummul walad ummul walad ita ce baiwa da kake da ita kai sa daka da ita da kai sa daka da ita sai ta samu ciki har ta haihu to irin wannan baiwar ba za halatta daga baya ka sayar da ita wa wani ko ba za ka yi kyautar ta ga wani ba tana nan sunanta baiwar ka kana mutuwa kuma ta zama ya ta fitar ga bauta ita ce ummul walad an gane ko lokacin da kake da ya da baiwa sai yi safaka da ita ta samu ciki ta zama ummul walad ba an ce ummul walad a harshen shari'a ana nufin wannan kun gane ko baiwa da ubangidan ta yi sadu da ita har ta samu juna ko har ta haihu kace kace har ta haihu to shi kenan bawa da yankin daga bawa zai ce zai sayar da ita tana nan dai bauta ba baiwa ce ita in yana da da zarar ya mutu ta riga ta zama ya sawa'un musulma ce ko kirista ce ko bai hudiya ce an gane ko عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية للنسائي وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك wannan hadisi an karɓo daga Jabir dan Abdullah Allah shi kare da gare shi yace anna rajulan min al-ansari wani mutum cikin mutanen Madina a ataka gulaman lahu ya yantar da bawansa an duburin yanci irin na inna mutu ka zama da ba wai nan take yantar da shi ba a ya mai da shi mudabbar shine an duburin ولم يكن له مال غيره بعد وتدوك يسيشي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سوى أن الأبار يتيج النبي فقال في من ذن الله من يشتريه مني وأزي سيشي فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم sai nu'aym ibn abdullahi ya saye shi wato dirhami 600 800 muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuto wa fi lafzin lil bukhari a wani riwaya ta bukhari fahtaja bayan ya ce da shi kai bawa na ne a yanzu amma in na mutu ka zama sai ko bukata ta kama sai yana so ya yantar da yana ya da shi ya ba eh? bukatar da ta same shi ne ta sa ya rasa zai sai manzo Allah ce man yashtari da li kai wa zai sai bawa dan yi nuna masa halaccin sayarwar in sai na wani kokonto na an bin abdullahi ya sayi dirham 800 zai biya mutumin kudin kai bukatunka an gane ko وفي رواية النسائي وكان عليه دين sai ya kasance akwai bashi akan wannan mutum bayan ya ce da bawansa in na mutu ka zama ɗa to kuma yanzu ga bashi a kansa ga bukatu a kansa yaya zai zai sai ko ba zai sayar ba fa ba'ahu bi sabani mi'ati dirhamin sai ya sayar da shi manzon Allah ya sayar da shi dirhami 800 ga Nu'aym bin Abdullah fa atahu ya bayar wannan mutumin wa kana yace da shi ifri dawlat da ka biya bashin ka wato kenan kaga wannan bawan darari ya same shi inda mutumin ya mutu ba ya samu yanci to amma ya da su kuma bai riga ya mutu ba kaga har yanzu bawa ne tunda ko yanzu yana mallaka sa aina jama'a ta faruki da haka sai maza Allah ya sayar masa da shi ya ba shi gwamnati zai ka kashe wutar gaban عليك السلام in ke shi ɗaya ne shi kuma ya mutu kuma ga magada ba za a ce gaba ɗaya wannan bawa a lokacin nan ba zai ba zai yi ya zama an yantar da shi gaba ɗaya ba ba zai yi ba ya ga eh, eh, duk da mudabbar ne ba ba shi kaɗai ba su dukiyarsa lam yakun lahu ba da doro tun da dai yancin zai samu ne bayan mutuwarsa haka gado ma yana tabbata suna tabbatuwa ne gaba ɗaya bayan mutuwa أخرجه أبو داود بإسناد أعظم كما قال الباشي وعن امر بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم حديث لك امر بن سعيد عن أبيه عن جده لك من الله صلى الله عليه وآله وسلم من زم الله ce المكاتب عبد وانت اتربو تامسة rubuta masa ذاك aka باوانيسي kawo ka ma baki alaihi mukatabati bi dirhamin matakar akwai abin da ya saura a kansa bai biya ba ko da dirhami ɗaya ne a ce a rubuta masa dirhami ɗari ya ba da tasa'in da tara saura dirhami ɗaya zai bari ya zama ba ya zama mai ɗa in bai biya ba har yanzu nan shi bawa ma'ana akwai ɓangare na bauta a tattare da shi duk da cewa gaba ɗayansa ba bawa ba ne wani sashi yana da yanci amma har yanzu akwai ɓangare na bauta tattare da shi har sai lokacin da ya biya abin da ke kansa gaba ɗaya na'am baka isa ka fasa ba baka isa ka fasa ba a to idan ka fasa sai ka yi da wannan kudin kenan da ya baka ya zama zalunci kenan ba kai ba janyewa wannan hadisi akhrajahu abu dawud bin isnad hasan wa asluhu inda ahmad wa thalatha wa sahahahu al-hakim malam ya lamba da kafa ce qala tirmidhi gharibun وقال المنذري قال الشافعي لم أجد ابا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر بن العاص وعلى هذا فتي المفتين شيء إمام الشافعي يتي بيتاً وانا وانا يرويت وانا حديثي وسيء أمر بن العاص أما دي أكام وانا أبين ده حديثي يولا حكا فتور دم وصفة تواتكي أتكتري حديثي نسيهيني كفن شوى ربا عند يرويت وانا أمر بن العاص بيولا شوى با سيهيني بني با سيهيني وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه manzo Allah ce idan ɗaya daga cikin ku tana da bawa mukatab wa kana indahu ma yu'addi yana da abin da zai bayar ya soya kansa yanci falta ta minhu to sai ta zama ta sanya hijabi tsakaninta da shi dan daga lokacin da ya fara biyan wani abu ko da bai karasa biya ba ya fara samun wani bangare na yanci in da ya halatta zuwa ganta ba hijabi yanzu ya kamata ta sanya hijabi bai halatta ganta ba hijabi ba dan ya zama mutum ne ajnabi ga barinka ya zama rajul na ajnabi yan anha malam ya salama da gasa yace huwa riwayat nabahan mukatabu ummi salma wato wannan riwaya ne na nabahan wanda yake bawa ne mukatabu na ummi salma qala shafi'i lam ahfaz an sufyan anna az-zuhri sami'ahu min nabahan yace ne dai ban haddato ba cewa safwan ya ce zuhri ya haddato wannan hadisi daga nabahan walam ara barrabitu min ahli hadisi yuthbitu wahidan minhuma ban samu wani cikin wanda na amince ne su ba cikin malaman hadisi wanda ya tabbatar min ɗaya daga cikin su ya'ani hada yana nufin shi wannan hadisin wa hadisin amr ibn shu'aib da hadisin amr ibn shu'aib an gane ko wa kada yajuzu an yakuna amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا كان أمرها بالحجاب بمكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وخصهن به ta iya yiwa kaɗai annabi ya umarce ta da ta yi hijabi ba dan komai ba dan saboda in dai ya fara biyan wani abu daga cikin abin da ke kansa na haƙƙi to bai kamata kuma a ce yana bayyana ga matan annabi ba saboda matsayinsu وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعد المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد باوى مكاتب an rubuta masa fansa ya fara biyan fansa bai gama biya gaba ɗaya ba sai ya yi kisan kai to ya zai yi kaji shi ba ɗa bane gaba dai ba kuma bawa bane ba to shi na kace tunda ya fara biyan wani abu ya zama rabin sa bawa rabin sa ɗa in mun kalli ɓangaren rabin bautas rabin sa ɗa sai biya diya ta rabin ɗa a ɗaya garin na bauta sai biya diya ta rabin bawa ina fata mai ta tunda diya kan shawo man tsakanin diyar ɗa da kuma diyar bawa shi yanzu ba ɗa bane balantana a biya biyar ba ba kuma bawa bane balantana a biya biyar bawa to saboda haka sai a kalli bangaren sa bangaren kasancewar sa da ya biya biyar rabin da bangaren kasancewar sa da ya biya biyar rabin da shine bi kadar ma ata wato ya abdul mukatabu eh, wato shi bawa mukatabi zai biya fansa bi kadar ma ata minhu gurgurdan abin da ya yantu daga gare shi diyatul hurri diya ta da wa bi kadar ma rabta minhu diyatul abdi wato ba wai shi in yi kisa ba kai nake nufi in an kashe shi in an kashe shi ba shi idan yi kisa ba idan an kashe shi kun gane ko bawa mukatar sai wani ya ta'adda ya kashe shi to wanda ya kashe shi zai biya biya ne ta ɗa ko zai biya biya ta bawa shi ne zai biya rabin biyar ɗa da kuma rabin biyar bawa ina ba da zan fahimta yake ma'ana wa addi aitu kazu diyatuhu da a karɓi sa. وقد ساق ابن القيم في تهذيب السنن وتلم بعد ذلك نقول ابن القيم يقول ان ولا حديث في كل تافل تهذيب السنن من عدة طرق من عدة طرق تهذيب دبن دبن مرفوعا وموقوفا ومسندا ومرسلا ثم قال أما ابن القيم سيبا إن يكا ولا في فيه ولهذا الاضطراب سبب كثر شعور ولا حديث يا جنتو مضطرب hadisin muttarin shi ne ya zo ta hanyoyi daban-daban ba ka irin jayar da ɗaya hanyar akan ɗaya kuma lafazan wannan yana warware wancan wannan yana warware wancan hadisin muttarin kenan yace wa lihada ittirabi saboda wannan ittirabi da ke cikin hadisi rashin tabbas tarakal imamu ahmad alqawla bihi da aka imamu ahmad shi ba bar fatawa da wannan hadisin fa innahu su'ila anhu an tambaye sai yace fa qala sai yace ana azhabu la hadisi barira nikan kam ina bayar da fatawa ne da hadisin barira أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها على الرزق حتى أمر بشرائها ba shi baiwa ce mukataba ta fara biyan wani abu a wurin iyayenta amma bata kammala biya ba sai aka umarci Aisha ta sayo ta tunda ko aka ce a sayo ta kenan amma a balance ta a matsayin gaba ɗayan ta mace ce baiwa ce ba za a ce rabin ta ya rabin baiwa ba shi Imam Ahmad haka aka yi saboda shi hadisin da wannan hadisin bai tabbata ba ibn al-qayyim kuma yabi wannan abin da imamu ahmad ya faɗa kan cewa hadisi ne mutfari amma hadisin al-imam al muntaka ya kawo shi a cikin littafin al-imam ibn al-farud ya kawo shi cikin littafin ta al muntaka abu ishaq al-huwaini ya yi hadisin dirasa mai kyau ya fito da firin sa hadisi ne sahihi ya kawo shi a jerin hadisi na 182 amma sai dai shi lafazin da ya kawo ba lafazin da ke nan bane shi lafazin da ke cin an na rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qada fi diyati mukatabi idza qutila an yu'adda bi qadri ma ataqa minhu diyatul hurri manzo Allah ya zartas dangane da diyar bawa mukatabi idan an kashe shi an gane ko to wanda zai bayar da diya zai bayar da diya ta rabin ba ta rabin da haka lafazin yake a wancan wurin wato kaga lafazin ya dan sabon banda nan wurin bai kawo da kuma diyar rabin bawa ba wannan lafazin da na kawo muku da wannan shi tabbatacce ne ko shaka bada ingantacce ne cewa bawa bukata idan an kashe shi wanda ya kashe shi zai biya ta ne ta rabin da a nan magana ta tsaya amma abdullahi da abad ya kara bayani yace la yuqamu ala al-mukatabi illa haddul mamluki amma ba a ce mukatab din nan zai yi laifi ba irin laifin da ake yin haddi abdullahi da bai ce ba za a tsayar masa da haddi na ɗaya ba sai a tsayar masa da haddi na bayi wannan ba a cikin wacce riwayar wadda al-imam muntaka al-imam ibn al ya kawo cikin littafin al-muntaka kun gane ko duk wani ba ba su sai ba ba su sai ba bawa da ubangidansa ya rubuta masa kansa yace ka kawo ka ka fansi kanka sai ya fara biya misali zai kawo dirhami ɗari ya fanshi kansa ya ba da dirhami hamsin saura hamsin ko ya ba da sittin saura arba'in irin wannan bawan sai wani ya kashe shi wancan wanda ya kashe wannan bawan idan da ɗaya ya kashe kaga zai biya diya cikakkiya ta ɗa inda bawa ne kuma zai biya diyar bawa to sai ya kashe ya kashe wani mutum wanda rabinsa ɗa rabinsa bawa to sai wannan nufin hadisi da muka karanta yanzu an gane ko yace zai biya diya ne ta da wanda na kawo mana ba wanda yake cikin riwayar musamman ta bulugul maram ba shi hadisin da ke zai cikin riwayar bulugul maram abin da yace idan an kalli bangaren yanci sai a biya diya ta rabin da in an kalli bangaren bauta sai a biya diya ta rabin bawa kaga kuɗi biyu za a haɗawa mai shi kenan rabin bawa da rabin da za a haɗa sai a baiwa mai shi amma wannan hadisin da muka kawo wanda imam ibn al-jarir ya kawo cikin littafin al-muntaka abu isaq fa ne inganta shi wato shi abin da yake cewa za a biya diya ne ta ne fada cikakke ina da kun fahimta to wannan shine bayani sannan abdullahi da abbas shi kuma ya kara da cewa inda ba wannan wanda yake mukafa zai yi laifi irin na yin haddi yace ba wani haddi da za a tsayar masa sai haddi irin na bayi ba za a tsayar masa da haddi irin na da ba amma wannan magana ce ta Abdullah da Abbas ba wai ya ce manzon Allah ya ce ba kun bayyana to shi ne abin da nake son isa ban da hadisin baya wanne kake nufi kenan hadisin Amr bin Sa'id da yake al-mukataba abdul ma baqiya alaihi min mukatabihi dirhamun yana daga cikin abin da yasa ibn al-qayyim ne yake rikici akan wannan cewa yana ganin cewa wannan hadisin akwai ittirabi a cikin sa amma ni yanzu ta fuskar riwaya kowanne ingantacce ne a wurina ina fata an fahimta kowanne hanyar da aka da nabi na tabbatar da malamai sai ingantacce sakamako na karshe akan hadisi ingantacce ne ya rage fikihun kowanne hadisi kuma ka iya cewa hadisin wancan na wurin sai ai ana zuwa in jaddi abdul malik ibn makatib bi dirhamin manzo Allah ya fuskantar da allah wannan kitabi zuwa ga shi bawan dan kare dauka tunda na biya dirhami 99 sai da ɗaya ne ban biya ba ya gudu kuma ya je yi shinkawan cewa shi ne manzo Allah ce mutakar ko dirhami ko na ɗaya ne wa kai sabon sunan gaba ba za a mutu mu'amala ta bayi ba in kai ne ne ba a yi maka mu'amala ta bayi amma wanda ya zo masa ta'addanci fa shi kuma wannan daban shine wannan hadisi yace zai biya biya ne kana duba da abin da ya bayar ya fi ya bayar da wani bangare kana abin da dinsa shi wannan hadisin na karshen nan yana mu'amalantarwa mai mallakar wannan bukata shi wancan hadisin na murgina sai shi kuma yana mu'amalantarwa shi bawan kansa wallahu a'lam wannan shine iya fitar abin da ya bayyana gare ni an gane ko wanda yake wanda yake da wani bahasi kuma zai iya karawa ba ina nufin mun je karshen babin bane mana ina nufin dangane da wannan matsalar ne amru bin بن الحارث أخي جويرة haka ne ko juwaira ko juwairiya kuskure rubutu da nake juwairiya shine daidai din wa an bin ibn harith akhi juwairiya ta ummul mu'minin radiyallahu anha an karɓo daga amr ibn al-haris dan uwan juwayriya ummul mu'minin Allah shi kare yadda gare kana yace ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala shay'a illa baghlatahu al-bayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqa rawahu al-bukhari an karɓo daga amr ibn al-harith dan uwan juwayriya yace ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda mautihi dirham yace lokacin da manzon Allah ya mutu ko dirhami ɗaya bai bari ba wala dinaran ko dinari ɗaya wala abdan ko bawa ɗaya wala amatan ko baiwa ɗaya wala shay'an ko wani abu illa baghlatahu al-bayda sai faguwar safara wato ta matar raƙumi fara wa silahahu da sa na jihadi wa ardan ja'alaha sadaqa da kuma wata makekiyar gona da ita da yake da ita ita ma ya riga ya ba da ita sarka da tun kafin ya kai ga mutuwa ya mai da ita wakafi da abu na usabi sallallahu alaihi wasallam rawahu bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi dan manzo Allah bai taba samun wadannan ba duk ya same su amma ya yi ta da su da abin da ya zama nufin sai ya tsaya ya ji hannun wadansu wato irin abin da waye musulmi da yake yabon wani da shi ba wanda ya su wannan sifar cikin mutane sai manzon Allah da yake ala fama yastaqirru al-mal fi yadihi wa kayfa tumsiku ma an kullatul jabali yace wa ala dauka kowa yayi da ya dauka kai kai sama fama yastaqirru al-mal fi yadihi sai kasance dukiya ba ta iya zama a hannunsa kila kai mamaki kace kuma dan mutum ya samu dauka sai dukiya take zama a hannunsa sai ya kafa maka hujja kan yawan haka yace wa kayfa tumsiku ma an kullatul jabali wa kololon dutse za ta rike ruwa sai dai in ya hauta yi to ya babban mutum mai kima da daraja zai rike kuɗi sai dai in sun sami wasu su biyu hannun talakawa ko ya samu ba Isa Abdullahi da abin yake cewa kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar iska ce ya fi iska kyauta ka duba fi iska da take koro girgije girgije zubar da ruwa da tsuntsaye da kwari da bil adama da dabbobi kowa ya rayu sanadiyar ruwan nan manzo Allah ya fi wannan iskar kyauta sallallahu alaihi wasallam ko da wata mutum haya abin da ya sa ta musulunta kenan da ta je wurin mutane da ce na zo wurin da daga wurin mutumin da yake kyautar da ba jin tsoron talauci manzo Allah ne mai wannan kyautar sallallahu alaihi wasallam shi ta gabar komai ba a duniya وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي والله حديث yana daga cikin hadisan da muka kafa wajen يهدى sufaye كل من san kullun sufaye suna cewa على النبي kawo sa annabi sai wani sufi ya mutu akan sai aka samu miliyan 40 wannan fitin lokacin zaman Buhari miliyan 40 suna kwanta a ƙasa ga waɗansu daga cikin makwautansa da wanda suke rike masa takalma idan zai shiga masallaci in ya fito su sa masa suna kwana da yunwa amma in yi magana su ce su ne jikokin annabi su ne ya halin lahi Hmm. to in dai da gaske ne jikokin annabi ne ba sai ku koyi da kakinku ba a ne idan kai alfahari da jikoki masu kima da daraja sai mutum sadakta kawo gaskiya jikokin ka suna da kima da daraja amma wanda suka haifa din kai ba kana da kima ko daraja wa alaikum salam bajira mahallin shahid cewa ya halatta a mallaki waɗannan ababai ko manzon Allah ya mallake su amma ko bai mutu ya bar su ba wato sai nuna fallar yantar da bawa din ka fahimta sai nuna fallar yantarwa kenan a fakaice وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أمة ولدت سيدها فهي حرة بعد موته من الله ce dukkan wata baiwa daga wurin ubangidanta ya rubuta wani sadaka da ita ta haihu ta yi wa murdatu ba da mutu to ita ta zama ɗaya bayan mutuwarsa wannan hadisi yana daga cikin hadisin da ake kafa hujja da shi kan cewa ita ummul walad wato ba a wato ba a sayar da ita ba a bayar da ita kyauta ma'ana duk baiwa da mutum ya sadaka da ita ta haihu shikenan ba da yancin bayar da ita ko sayar da ita da yaran ya mutu kuma ta zama ya kenan a kharaba ibn majah wal hakim bi sanad da'if sai da hadisi ne da'ifi ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه da yawa waɗansu da cikin malaman hadisi sun ce mawqufi ne maganar Umar ce ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya wannan hadisin ne an gane ko amma abinda malamai suke kafa hujja da shi cikin hujjoji na ummul walad shine baiwar manzon Allah da yayi sadaka da ita Mariya al-Qibtiyya an gane ko manzon Allah ya yi sadaka da ita ita ta haifi Ibrahim kuma lalle manzo Allah ya riga ta mutuwa bai ta mutu da lokacin Umar ran Khattab lokacin halifancin sa kuma kowa ya da cewa bayan mutuwar Annabi ta riga ta sami yanci to da wannan ake kafa hujja da shi dangane da hukuncin ummul walad wallahi ala wa an sa'al ibn hunayf radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في أسرته أو مكاتبا في ركبته أذله الله يوم لا ذل إلا ذله dukkan mutumin da ya taimaki mujahidi da ya fita yaki ka taimake shi wajen abincin gidansa ciyar da iyalinsa ko makamin yaƙinsa ko guzuri a wajen yaki au zariman fi usratihi ko ka taimaki mutumin da bashi yake kansa fi usratihi cikin tsananin da ya samu kansa da kuncin da ya samu kansa aw bu kasaban fi raqabatihi ko ba wanda aka rubuta masa fansa ka taimake shi da ya samu abin da zai biya wanda bai yi haka azallahu Allah yawma la zilla illa zilluh Allah zai masa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwarsa rawahu Ahmad Ahmad ya rawaito shi wa sahahahu al-Hakim Hakim yace hadisi ne sahihi a iyakacin bincike hadisi ne da'ifi dan ka duba cikin sifatu da ifa al a jerin hadisi na 4555 Sheikh Nasir bin ne ya dogon bayani a kansa da kuma da'if al jami'a hadisi na bakwai haka cikin da ifa tarjib da tarhib kasancewar hadisin a wannan jerin a haka yadda jumlolinsa ke ciki jumla bayan jumla من أعان مجاهدا بين نبوذ الله أو غارما في أسرته أو مكاتبا في رقبته mun ce da'ifi ne baya hana kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda uku taimakon mujahidi taimakon wanda bashi ke kansa taimakon kowanne ya zanto yana da lada yana da falla ta hanyar waɗansu hadisan daban ko wani dalilan daban manzo Allah ce man khallafa mujahidan fi ahlihi bi khairin faqad fafa dukkan mutumin da wani ya tafi yaki kai kuma sai ka kulan masa da iyalansa shi da sha da sutura da magani da waɗansu ababai hukuncin ka kamar ka tafi yaki ne kaga wannan hadisin ya nuna fallar wanda ya taimaka jahidi kenan an gane ku sannan kuma wanda ba shi yake kansa kai masa hakuri ko ka taimaka masa ko ka wannan hadisan ka suna nan da yawan gaske wanda suke na fara haka ko da cikin alqur'ani Allah ce wa in kana zuwa ufratin wa naziratun ila maisara wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun in mutum yana cikin tsanani kun bashi bashi lokacin biya ya yi baya da halin biya Allah ce sai a sake bashi su lokacin na gaba sai an kara ma wata biyu an kara ma wata uku kuma kar ko kobo ya karu an ƙar bashi an kara masa lokaci ba da wani da ya ta biyo baya ba amma inda za ku ce je kan ya samu tara da fiye fi maza Allah ya da labarin wani mutum cikin mutanen da hadisi yana cikin sai bukhari wanda sai a tausan kowace shekara sai kirawo yaransa a tawo da kasuwa rajista mutum ne dan kasuwa sai a duba cikin rajista ba muke bi bashi sai ana bin wani da wani da wani da wani sai a ce a kira wasu wani ana bin ka bashi kaza eh kana da shi eh gashi sai a karba wani ana bin kaza kana da shi gaskiya ina da rabi ba da rabi kawo rabin sai a karba wani ana bin kana da shi sai gaskiya ba da kokobo da wanda aka karbi rabin da wanda ba da kokobo sai ce duk ku jina wasu ne shi ma da ya mutu sai Allah ya da mala'iku su ba shi labarin saboda abincin da yake shi ma an yafe masa kuma an yahu masa kima hadisin ganin cikin sahih bukhari kaga shi ma ma'ana ko na hadisin ganin da ba nuna wadannan ababan a daidai kun su ba su da falala an gane ko sai ko ne nan da karshe shi ke nan a an ka ta lambira ka bata wannan kalli abin da muka karanta yau wannan in da bawa ya ya wadatar a kansa kusan da ta haka abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mu kamar yadda muka ce a lokaci na gaba da zamu dawo babin da ke gabatar da shi ba babin na hukunce hukunce ba ba ya da tsawo sosai wa'azi ne fadakarwa ne haka saboda haka insha Allah a wancan zuwan zamu sauke bulugul maram kuma a wannan lokaci kafin mu labu za mu tantance littafin da ya kamata mu sa a madadin sa insha Allah ta'ala albidatu wani ha littafin guda wani ha an da littafin na sira ne wani juzi bakwai ba sai mu yi shekara nawa ne mu kare <laughs> Allah ya taimaka mana ala kulli halin da za a sai ka rike tambayar ka a kira sallar ku Allah ga Assalamu alaikum misali idan mutum na da mata fiye da guda shin me ake nufi da yin adalci wajen yi masu rabon kwana anan ana nufin idan ya sadu da wata daga cikin matan a yayin zamansa da ita wajibi ne ya sadu da sauran matan a dukkan tsawon kwanakin zamansa da su da sauran matan ko da baya da bukatan saduwa a daidai wannan lokaci abin da ake nufi shine raba kwana idan ka baiwa wannan kwana zai fara tun daga magrib har rana ta fito kwananta ne to wacce ma a bata wannan kwanan a haka amma maganar saduwa ba lallai bane ya zanto mutum ya daidaita kowane daki daidai wa daida saboda sha'awar mutum takan sha banban daga lokaci zuwa lokaci su ma kansu matan kuma sha'awar su daban daban don haka wannan ba a kayyade wa mutum matukar abin da zai ba wanda zai bane da nufin zalunci don wani idan ya ce ba a kayyade masa wannan ba to kwana wancan zai iya zuwa har kwana bakwai sai mai da dakin ta dakin barci da tara karfi lokacin da zai dakin wanda yake sha'awa shi kenan nan zai biya bukatarsa to kaga wannan kuma idan mutum ya wannan zaluncin Allah na ganin sa ya kamata mutum ya kiyaye wani ƙarin bayani game da aiki a banki ko da cbn ko kuma bankin da ake hadawa da riba da wanda bai da riba kamar habib bank saboda wasu malamai na ba da fatawar cewa wai lalura ne saboda idan ba mu yi ba to kafirai za su mamaye aiki wallahi ban san me zan ce ba game da wannan na har na gari da baba fatawa game da aikin banki ya fita abin da na faɗa a da shi ne nake kai har yanzu ban canza wani sabo ba na'am malam dangane da masharaka wato alahiya shin ƙasa da mutum bakwai ko fiye za su iya haduwa su yi lahiya kana nufin saɓi su sayo sa guda ko kuma rakumi guda idan musu kai bakwai ba halatta kamar mutum biyar saɓi su sayo rakumi guda ya zama ƙarin falala da ƙarin lada a kansu amma in sun wuce bakwai bai halatta ba dole zanto bakwai na zuwa abin da ya kasa ya matsayin fitsari a tsaye a addinin musulunci ba komai halin na son karin bayani akan cutanyan maza da mata yaushe take zama haramun a koyaushe in ba wata larura wadda tafi karfinka ba larura tafi karfinka ka je garin da su ba sa ganin laifin ta kuɗi maza da mata kuma waɗansu harkoki sun kama ka da ko na sayayya ko na aiki babu da ka iya wannan za ka kauce wa dukkan wani turmutsi da cinkoso na inda mata suke iyakacin ikon ka fata kullaha masu tatu me yasa ake rabe tsakanin sura da basmala a cikin sallah alhali kuwa an saukar da su tare kamar ya ake rabewa har ba wanda ya ce a raba su ba wanda ya ce a raba su matukar za a karanta sura daga farkon ta dole ka karanta basmala ko a cikin sallah ko a wajen sallah domin dukkan sura daga cikin surorin alkur'ani sun fara da basmala in banda suratul tauba sai dai idan kana cikin sallah sunna shine a karanta basmala a surrance ko da karatun bayyana kake yi na'am ina son min karin bayani game da huduba idan an haifi yaro yanda sunna ya tabbatar wallahi galibin da hadisi hadu wannan da ne akwai hadisin da yake mana kiran sallah a kunnan dama ya kama a kunnan hagu da ifi ne akwai wanda yake magana kiran sallah kadai a kunnan dama banda kunnan hagu shi malamai suka sabani wadansu sun da ifanta shi sun inganta shi amma dai bincike na karshe ne dai da na kai gare shi wannan hadisin shi kanshi bai sha ba hadisi ne da ifi a gaskiya wallahi duk ba su da asali imamu nawawi ya kawo cikin littafin al-azkar akwai sahihul azkar wanda salim ibn eid al-hilali wato ya tace hadisan ya musu darasa mai kyau shi ma sakamakon da ya fita da shi kenan kan wannan hadisin da ne malam wai haka ne duk wanda ya mutu ranar gobe kiyama sai ya bi ta cikin wuta to mas'ala ce ta sabani da malaman tafsiri suka yi dangane da fassara fadin Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma munajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya tunda Allah ce wa in minkum illa wariduha ba wani daga cikin ku face sai ya bangara mata ita wutar jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya hukunci ne da ya zama tabbatacce a wurin ubangijinka kowane ɗaya daga cikin ku sai ya gangara wa wutar jahannama amma Allah ce sun da nunajjin da zai takawa sannan da karshe mu tsamar da waɗanda suka yi takawa wa nazaru zalimi na fiha jisiya mu bar azzalumai a cikinta suna gurfane to wannan ayar kalman alwurud illa wariduha ita ce malamai suka yi saɓani wajen fasarta waɗansu ce alwurudu ala shay bi ma'ana al-ishrafu alaihi kusantar abu ko bi ta kusa da shi ba wai shiga cikinsa bai ke nufi an gane ko da ubangiji ta ala ce walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi an sawa a sabil walamma warada ma madyana wajada alaihi ummatan min an-nas yasqu kisra annabi Musa alaihi salam walamma warada ma madyana lafazin warada anan baya nufin shiga a walamma da ma a madaina idan ma karaba ma a madaina yayin da ya je kusa da inda mutanen madaina ke ɗibar ruwa rijiyar da suke ɗibar ruwa kaga ana shiga cikin tabi'i lafazin nara da kin wajada alaihi ummatan min an-nas yasmi wa wajada min dunihi imra'atayn tazuban qala ma fatukuma la tisa kaga nan al-israfu ala shay ne al-wurud haka kuma cikin kasidar zuhair ibn abi sulma yake cewa bakar na bukuran واستحرن بسهرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم ولما وردنا الماء زرقا جمانه وضعن إسي الآبر المتخيم ولما وردنا الماء yayin da suka gangara ma inda ruwa yake kaga ba fadawa suka yi ciki ba a sun gangara haddan da ruwan wa sai suka a ga tent din su ko rumfunan su ba kuma ruwa kada nan al-wurud shi mai mana muqarabatu shay to malaman da suka rubuta da cewa lafazin al-wurud yana nufin muqarabatu shay kada nan ayi minkum illa warduha aw ma minkum illa tarabaha to muqarabatu nar shine lokacin da za a wuce akan siradi tunda siradi wata gada ce ta kamar filin gashi na gira kaifi kamar kaifin takobi wanda mutane za su wuce ta kai domin a samu shiga cikin aljanna manzo Allah ya bayyana waɗansu za su wuce kamar iska waɗansu su wuce kamar tsuntsaye waɗansu su wuce kamar ingar doki waɗansu su tafi kamar har walatan suna sassafa wani ma zai tafi da di gada ta wadda ke haka kalali tana da kugiya wannan kugiya ta karci mutum nan wannan ta karshen wanda zai wuce da di zai wuce ko ina an daddauje shi nan kungiya ta tafke shi nan kungiya ta tafke shi dan ya ketare ya wawar ya kallo ta ce Allah Allah bai tsamu duk da gare shi ina godiya gare shi eh, da shar na da shar na sai ya bi da kira ka mun kowa <laughs> to kaga nan gure sai shine ma'anar wa minkum illa wariduna a fassara wadansu malaman tafsiri ya ku ya ban kare ba rabin tambayar ne wasu mutu ku fahimci matsalar su lokacin da ake yin tambaya ya zanto ko da ba kai kai tambaya ba idan ka ba da hankalin ka za ka fahimce ta samar taka kuma kila za ta amfane ka a wani lokaci ko da ba yanzu ba ka da bukatar ta wadansu malamai suka ce al-wurud ma'anahu ad-dukhul shiga cikin abu tunda Allah ce wa in minkum illa wardu halal lafi ko shiga cikin ta suka ce domin lafazin al-wurud yana zuwa da ma'ana ad-dukhul fi shay a cikin harshen larabci Allah ya faɗa dangane da Fir'auna yace yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wurd al-mawrud awradahum an-nar yani abu khalafa dan ba za ka ce ya bi ta kusa da wutar ya wuce wutar auna kai ciki kenan haka ubangiji ta ala ce wa qatarada alwa'd alhaq fa idha hiya shakhisatun absar alladhina kafaru ya wailana قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون واردون بمعنى داخلون أنا مضنع كان كافرين aka ce inna kuma ma ta abudu min dunillah ko da abin da kuke bautawa ba Allah ba hasabu jahannam makamin wutar jahannam ne ba ka Allah ce fattakun nar lati wa quduha an-nas wal hijara al hijara goma kan da aka bauta din ke an-nas ko mutanen da suka bauta inna kuma ma ta abudu min dunillah hasabu jahannama antum laha wariduna wato anishin za ku zama ko shiga cikinta kaga sai zanto wa minkum illa wariduha shi ma shiga cikin kenan to kaga lafazin yana daukan wannan ma'anar yana daukan wannan ma'anar in mun bi tsabarar larabci kenan in mun bi riwayar hadisi manzo Allah ce la yaliju naru la yaliju nara ahadun baya a tahta shajara dukkan mutumin da ya mubaya'a da manzon Allah bai atar ridwan ba zai shiga wuta ba kaga sahabbai mutum dubu ɗaya dari hudu kenan da Allah ya ce da kadar radiyallahu anil mu'minina idh ya yace la yaliju la yaliju nara ahadun baya a tahta shajara masala ce wato mai saɓani da yawa saboda dalilan wannan dalilin da wannan dalilin kowanne yana da ƙarfi amma dai abin da za ka iya cewa shi ne ko da ka ɗauki wa in minkum illa wariduha wannan yana nufin shiga wuta wanda shi da yawa daga cikin wadansu malaman tafsiri suka rinzawar saboda suka ce fi da ke zarfiya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadhru zalimin